Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da barka ku da wayewar gari. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan kun tashi lafiya. yau litinin sha biyar ga watan mayun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. Da alamar sai an tafi zage na biyu a zaben shugaban kasar Turkiyya bayan da aka kasa samun wanda ya ci kuri'u masu rinjaye. irin ta kirayi jakadan kasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar kungiyoyin 'yan adawa kasar Iran a wani biki a hukumanci a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa. jam'iyyun adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumar nasara a jiya lahadi a babban zaben ƙasar thailand To a Najeriya kuwa wani rikici kan wata masarauta a jihar Taraba ya yi sanadin salawantar rayuka da gidaje da dama a jihar. lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin wurkunawa da kuma jawa da ke karamar hukumar karim lamido nan jihar taraba zuwa yanzu dai muna labarin gidaje da dama an kokona su kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan rigingimu sarautan a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar direbobin motocin dakon kifi na jihar Difa da ke safarar kifin zuwa wasu jihohin Najeriya ta fara wani yajin aiki na tsawon mako guda to ko me ya zafi Najeriya dan muna fuskantar matsaloli da dama game da hanya za mu zo mu iske da muke da ɗari biyar wata ran ce mana sai mun da dubu biyu uku gaskiya muna da matsala ko a Najeriya ma muna matsala nan da muna. Za ku ji dukkan waɗannan rahotanni da kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashin Gumel zai gabatar mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. da alamar sai an tafi zagaye na biya zaben shugaban ƙasar turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye a tsakanin shugaba rajib tayyip erdogan da abokin hamayyarsa kamal kilidarlogu a zaben da aka gudanar a jiya lahadi ko da yake erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru ashirin kan karagan mulki kuma shi ne shugaban ƙasar da ya fi daɗewa kan karagan mulki ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato. bayan da aka kirga sama da kashi 96 cikin ɗari na akwatunan zaben erdogan yana kan gaba da kashi 49.44 cikin ɗari na ƙuri'un yayin da roglu eh, ya samu kashi 44.86 cikin ɗari a cewar kamfanin dillancin labarai na anadalu hukumar zaben kasar ta ce babu tabbas ko za a je zage na biyu a zaben domin har yanzu akwai bukata a kirga mafi yawan ƙuri'u daga waɗanda suka isa kada ƙuri'a miliyan uku da ɗigo hudu da ke zaune a ƙasashen ƙetare. Da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki bayan wata gama ta kwanaki biyar da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa talatin da uku da kuma mutane biya Isra'ila. a wani al'amari wanda ya jarraba tsada tasirin yarjejeniyar da wuri mayakan falasɗina sun harba wani makamin roka da ya faɗu a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin isra'ila da yammacin jiya lahadi kafofin yaɗa labaran falasɗina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin yayin da mayakan ke ƙoƙarin kwace kwance makamin rokar Isra'ila ta mayar da martani ta wajen buɗe wuta da tankokin yaƙi a kan wasu sansanonin soja biyu na ƙungiyar Hamas da ke mulkin Gaza. Hamas ba ta shiga wannan faɗa na baya-bayan nan ba, amma Isra'ila ta ce tana ganin laifin ƙungiyar kan wutar da ake buɗewa daga yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky zai kai wata ziyarar bazata a birnin paris domin tattauna da shugaban faransa emmanuel macron da daren jiya lahadi yana mai faɗaɗa wannan ziyarar turai da zai yi tare da yada zango a wurare da dama wadda ta sa an masa sabbin alkawura na tallafin soji yayin da ƙasarsa ke wani shiri na maida martani kan dakarun rasha masu mamaya. ofishin shugaba macron ne ya shela abin da ya shafi yada zango a paris a wannan tafiya ta zaleski kuma tuni faransa ta tura wani jirgin sama ya ɗauko zaleski a jamus inda ya gana da shugaba olaf scholz da safiyar jiya lahadi za kuma su tattauna game da bukatun ukraine da ta fuskar soji da kuma na jin kai da kuma batun maido da zaman lafiya na tsawon lokaci a turai in ji ofishin macron To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawa da karshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoto. Akalla mutum hudu ne ake fargabar sun rasa rayukansu kana wasu da dama sun jikkata baya ga gidaje da aka kona a wani rikici da ya barke a karamar hukumar karim lamida da ke jihar taraban Najeriya. Rikicin ya samu asali ne akan wanda zai gaji wata sarautar gargajiya a karamar hukumar. Bayan mutuwar sarkin garin kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilin murya Amurka Lado Salisu Garba ya aiko mana. lamarin rikici kan sarautar gargajiyar da ya faru ne tsakanin kabilu guda biyu mazauna yankin karim lamido a jihar taraban kabilun karimjo da kuma kabilun wurkun wadda suke zaune a wannan yankin bayan rasuwan sarkin karim lamido daya daga bisani gwamnatin jihar ta ba ma dan sarkin karim lamido sarautan inda gwamnatin jihar ta ba shi sanda mai daraja ta biyu a jihar taraban lamarin da ya sanya ɗaya bangaren karimawa da ke karim lamido suka ce ba za ta sabo bindiga a ruwa alhaji tanko bambo andami wadda ke zama ɗaya daga cikin yankin wurkunawa dattawa da aka bawa sarautar Karim Lamido a jihar Taraban wadda ne masa tambaya ko wani hali yankin Karim Lamido ke ciki a daidai wannan lokaci. Karim Lamido dai ba zaman lafiya mutane sai fita ana gudun hijira gidan sarki ya cika makil da maza da mata da yara. Waɗanda suka hana sarkin ya shiga ko wanda suke son sarkin ya shiga. A'a waɗanda suke so sarkin ya shiga ba dalili da sun bi sun kokko ne gidajen wurkunawa wallahi ko na muka yi muka hana mutane mu muka ce kar su yi domin shi masarautar ai namu ne. Sarkin ai namu ne in mun kone garin to wa zai yi mulka. To su ma nasu bangaren karimawa a yankin garin Lamido a jihar Taraban na tattauna da Markus Kantan da ke zama sarkin garin Monde a yankin Karim Lamido da ke jihar Taraban wanda ya ce. Mun sarakuna kari da muna tare dukkan muka yi abin tare a tare har muka kawo shi har cikin fada. To muna cikin fada sai mun siyan banga sun zo kawai suka fara da to. Hmm. Shin sai rikici ya shiga tsakanin su da yara mu. Suke na su suka harbi don su yara mu an yi kisa. Yanzu to a bangaren yaran kamar kamar mutane nawa kake gani aka kashe misali su ma dai rundunar 'yan sandan jihar taraban sun tabbatar da akwai wannan al'amari lamarin da ya janyo rasa rai sama da hudu da kuma kona dukiyoyi haɗe ma da gidaje fiye da sittin waɗanda rikicin ya yi sanadiyar lalacewar su kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban sp usman abdullahi ya shaida min cewar lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin wurkunawa da kuma jawa da ke karamar hukumar karim lamido nan jihar taraba zuwa yanzu dai muna labarin gidaje dama an kokona su kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan rigingimu sarautan to dai zuwa safiyan nan rundunar yan sanda jihar taraba ta dauki matakin mai tsanani ƙarin yawan dakarun yan sanda da kuma yiwuwan haɗin gwiwan sojoji a wannan yankin domin a kwantar da tarzoma a hana yaɗuwan wannan abu zuwa sassa na wannan karamar hukumar to ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu sakamakon akwai wannan rikici rikicin tambayar kenan da na yi wa shugaban riko na karamar hukumar karim lamido a jihar taraban honorable barisa shehu bibos wadda ya ce mutane dai yanzu kan dai mutane hudu mutane guda hudu karinjo uku wurkun daya akwai waɗanda kuma sun jikata suna hasibiti kuma suna karbi jinya babban damuwan shine mutane da yawa sun bar gidajensu sun sauka inda ba gidansu ba kuma gashi damina ya zo zai zama da wahala su samu rayuwa kamar da sun saba wannan rikicin da ya biyo bayan rasuwar da sarkin Kanel Lamido ya yi daga bisani kuwa gwamnatin jihar Taraban ta bai wa ɗansa a matsayin gadon gidan wadda kuwa a bangaren kabilar Hurkunawa suka fito su kuwa Karimawa na yankin karen Lamido suka ce ba za ta sau abin diga a ruwa lamarin da ya haifar da wannan turmutsitsin har kuwa aka yi asarar rayuka hudu haɗe ma da dukiyoyi da kuma kona gidaje sama da sittin lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Jiya Lahadi kafafen yada labaran kasar Iran sun rawaito cewa Iran ta kirayi jakadan kasar Iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar ƙungiyoyin 'yan adawa kasar Iran a wani biki a hukumance a yankin Kurdawa na Iraki mai cin gashin kansa. Kamfanin dillancin labaran ISNA ya nakalto daga ma'aikatar harkokin wajen kasar cewa a yin ganawar ta ranar asabar iran ta bayyana rashin amincewarta da gayyatar kungiyoyin 'yan awaran a wajen bikin wanda ya saba wa yarjejeniyar tsaro da aka cimma a baya-bayan nan tsakanin jamhuriyar ta musulunci da iraki iran tana amfani da kalmar kungiyar 'yan awari wajen bayyana kungiyoyi daban-daban na kurdawa masu adawa da gwamnatin iran da kuma ɗaukarsa a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda yankin kurdistan mai cin gashin kansa a iraki na da zangogi da sansanonin mayaka a lunguna waɗanda wasu ƙungiyoyi da dama na kurdawan iran ke gudanar da su waɗanda iran ɗin ke zargin su da biyan bukatun ƙasashen yammacin duniya ko isra'ila a baya daga ƙarshe jam'iyyun adawa biyu masu rajin kare demokuraɗiyya sun samu gagarumar nasara a jiya lahadi a babban zaben ƙasar thailand yayin da miliyoyin mutane suka kada ƙuri'unsu kan wanda ya kamata ya jagoranci gwamnatin ƙasar yayin da aka kirga sama da kashi 99 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada da sanyin safiyar yau litinin dinnan hukumar zaben ƙasar ta yi hasashen jam'iyyar move forward za ta lashe kujeru 113 daga cikin kujeru 400 na mazaɓu yayin da jam'iyyar Pew za ta samu kujeru 112 za a kuma ware wasu kujeru ɗari ga jam'iyyu bisa ƙa'ida. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda kungiyar direbobin motocin da kwan kifi na jihar Difa da ke jigila daga jihar ta Difa zuwa wasu jihohin Najeriya da suka hada da Yobe, Borno, Jigawa da kuma Adamawa. Ta fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. Direbobin na korafin cewa jami'an tsaron Nijar da na Najeriya na takura musu da yawan karban kuɗi. Haka ne yasa wata tawaga da ke wakiltar jihohin na Najeriya da al'amarin ya shafa ta gana da hukumomin jihar Difa domin neman mafuta kamar yadda za ku ji a wani rahoto da wakilin muryar amurka abubakar isa ya mana daga difa Ani dai shekaru shida kenan da hukumomin jihar difa suka ba da izinin fara kamun kifi da kuma kasuwancinsa a jihar bayan sun lura da ci gaban da aka fara samu wajen maido da zaman lafiya a jihar da ke fama da rikicin boko haram tun cikin shekarar 2015 to sai dai tun bayan maido da hada-hadar kasuwancin kifin a jihar masu kamun da kuma kasuwancin kifin na kokowa da matsaloli da dama da suka hada da da kona musu kifi da jami'an tsaron Nijar ke yi da yawar karbar kuɗi suka ce jami'an Nijar da ma na tarayyar Najeriya ke yi musu. Hakan ya sa ƙungiyoyin durobobin Nijar masu dakon kifin zuwa wasu jihohin Najeriya hudu da suka hada da jihar Yobe da Borno da Adamawa da kuma Jigawa suka fara wani yajin aiki na tsawon mako guda. Wasu daga cikin durobobin na jihar Difa sun yi mana ƙarin bayani kamar haka. Ina muhammadu muke sufurin kifi daga nijar nan zuwa Najeriya. dan muna fuskantar matsaloli da dama game da hanya za mu zo mu iske da muke bada dari biyar wata ran a ce mana sai mun bada dubu biyu uku gaskiya muna da matsala ko a Najeriya ma muna matsala nan da muna abun da ana faruwa gwamnati wannan kudin da suna karɓar hanya yayi yawa daga yanzu ne zuwa hadaja wannan abun da ana kashe da yawa tuni dai masu kasuwancin kifi na Najeriya suka fara bayyana damuwarsu game da wannan yajin aikin musamman irin asarar da zai janyo musu Idris Muhammad chairman ne na masu kasuwancin kifi a Najeriya mun kayan wannan tankar kamar kamar gwari ne in an aje shi ya dan ɗibi lokaci asara yana shiga a ciki to mun yi bakin kokarin mu da gaskiya sun ce ba za su iya ɗauka mana wannan kayan ba lallai sai sun samu maslaha da gwamnati inda aka rage musu wannan kuɗaɗen in yaso sannan su zo su ɗauki wannan kayan mun yi mun yi mun yi bakin kokarin mu gaskiya sun ce ba zai yi ba to yanzu kira da muke a gwamnati a duba mu da Allah da idan rahama dan Allah wannan kuɗaɗe su duba su rarrage musu in har zai yiwu inda ya kamata su rarrage a taimaka a kwashi mana wannan kayayyakin nan don ba haka ba za mu yi asara wanda ke zuwa yana ɗan cin abincinsa in aka ce kaya na yaɗi bi lokaci to zai durkushe. Ganin yadda wannan al'amari ya fara yin kamari wata tawaga ta jihohin Najeriya da wannan yajin aikin ya shafa ta gana da hukumomin jihar Difa domin neman mafuta game da wannan al'amari. Baba Gana Vice Chairman na kungiyoyin robobin jigawa wanda ke wakiltan jihohi hudu ya yi karin bayani game da wannan ganawar. Eh makasudin taron namu shine akan cece kucin hanya control da ne daga Najeriya har daga Nijar har Najeriya shine yake damun wani bari mu tsaya eh, mu taru da shugabancin can Maiduguri da nan nan Jigawa da kuma na gaidan kanshi da kuma mu zo mu haɗu mu haɗa gwiwa da nan da na gigime da kura nan eh, branch na Alechari shine muka zo muka taru mu tattauna mu san menene abin da za mu yi wanda zai cin mana gaci don mu samu sauki a shi na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa game da wannan al'amarin Amma har na kammala wannan rahoto ban samu nasara ba. Abukar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe ɗayan dare ne da minti biyar shida na safe kenan da minti biyar a jihar ta difa da najeriya da kamar da ma chadi wato biyar na safe kenan da minti biyar a ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,500 da 30 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda ba a yi wa adalci ba yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya bin gadon marayu da dai sauransu a yau za mu ɗaura kan ƙorafin wasafin ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'a ta nakasassu a birnin abuja ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel a ci gaba da kamun korafin tsaffin wasu ma'aikatan cibiyar gyaran ɗabi'ar nakasassu ta abuja wato rehabilitation center da aka kafa don kawar da mabarata da masu yawace yawace barkatai don daidaita kwakwalwarsu a abuja babban birnin tarayyar najeriya a makon da ya gabata mun je yadda biyar daga ma'aikatan da aka kafa cibiyar da su da ke koyar da sana'o'i suka bayyana mana cewar an kore su daga aiki ba bisa ka'ida ba da kuma an hana su albashin watanni da dama. A yau mai magana da yawun tsafin ma'aikatan biyar Aminu Yusuf Ibrahim zai ɗaura ne inda ya tsaya a makon da ya gabata inda yake bayani kan irin ayyukan da cibiyar ke gudanarwa. eh abin da muke yi shine ana kamo destitute ne eh, in aka kamo destitute masu mabarata ne ake kawa da su baban bola da suke rumin a abuja da kuma mahaukata in aka kawo su santa sai a zo a kulle su har da jinjiraye yara kanana da sauransu to akwai wasu da sai su ce kai me muke yi anan sai mu ce musu ai nan makaranta ne ana koyar da sana'a sai ce kai mu ma muna so mu koyi wannan sana'an fa sai mu ɗauka suna ni ne admin officer ni nake ɗauka sunan sai a ce wane da wane da wane sun ce za su yi sana'a sai a aika masu gadi a ce a jo a buɗo buɗo su in ka buɗo su sai a ba su kaya mu staffs mu dan contributing musu kaya sai su fara wanka sai suna zuwa aji wannan yace yana so ya koyi walda ne a tura shi gurin walda wannan yace yana so ya koyi dinki ne a kura shi gurin dinki akwai computer akwai designing akwai kuma abin akwai gyaran takalma duk muna koya musu a ƙarshe menene a jikin takardar sallamar ku menene a ƙarshe sa aka sallame ku daga aiki shin wannan rubuce rubucen takardu da kuka yi ta yi ne ko menene eh takardar ma da aka ba mu na sallaman muna da intel cewa cewa ba daga minister's office bane aka bamu waye ne ba ku takardar shi principal ne ya bamu takardar sallama. shi bala shi bala tsoho musa shi ya eh, bamu yanzu takardar tana wajen ku eh tana nan a nan a nan a table a jiki me aka rubuta a jiki an rubuta cewa abin nan we are duly paid for the work that we have done, and therefore we should not be found around the vicinity of that center again. ma'ana ba a bukatan aikin ba a bukatan aikin bayan nan ɗazu ka so ka shiga wata magana na na datse ka ka ce shi jami'in minista ya tambaya me yasa me kuke me yasa kuke ga shi mm. principal baya kaunar ku mm. har aka samu wannan matsalar ka so ka fara magana na so na gaba mu kai eh, matsayin ba yanzu menene menene kuke wa shi shugaban makarantar nan yasa har ya dau wannan matakin akan eh, na ɗaya abin da muke yi shine nake eh, gani a santa shine muna jin korafi korafi ne cewa ana ma yara fyaɗe ana ana ma yara fyaɗe a ta yarinya da ake ce mata tana zama a jiji lokacin da aka kama ta da mamanta tana karama sosai sai aka zo sai ba da belin mamanta saboda duk mutumin da aka kawo yana ba da beli ne yana karban kuɗi in ya karba kuɗi sai ya ba da beli ma relative din mutumin sai ita aka aje ta sai aka sa ta a wani primary school ana kiran shi model primary school buhari under buhari area council tana zuwa makaranta tana zuwa makaranta sai muka gane cewa shi yana ma nan fyaɗe matan shi ma ta taɓa ba testimony cewa yana ma yarinya fyaɗe yana yi mata fyaɗe ne ko yana neman ta a karama ce saboda ita ita bata kai shekara goma sha biyu ba ma to duk ko da ita yana neman mutum ne ya yi amfani da mutum da bai kai shekara goma sha biyu ba da ake kira minor a social welfare da ya zama fyaɗe kenan yawa to ci gaba da bayani so banda wannan kuma akwai wasu mutane da in aka kama su sai a bar su da yunwa gaskiya tsakani da Allah a bar su da yunwa ba a bude su a sel din suna kashi a sel din suna fitsari a sel din wato lokacin aka kama sai a caje su a kwace kuɗi a gurin su wani zobe wuka da sauransu da suke yawo da shi sai a zubar amma amma kuɗin sai a rike in an zo an belin din su ko kuma wata rana sun sun sun fasa burglary sun yi tsalle sun gudu kuɗin su shi principal ya ci kuɗin su kenan da sauransu da abubuwan a bar su da yunwa da sauran wasu suna mutuwa akwai yarinya da ake ce mata blessing ita ma ta mutu a santa ne akwai blessing solomon ma blessing biyu suka mutu a santa mene sanadiyar mutuwarsu muna ganin sanadiyar mutuwarsu da torture ne da kuma yunwa abin da yake kashe su kenan a santa ba abinci ne a santa ana kawo abinci wani lokaci durin safinan sai a ce ba an rubuta eh, abin nan kuɗi eh, ba bata su fayan kuɗi ba tukun to faɗa mana bayan nan menene kuma yake damun ku tun da kai ne shugaban ma lokacin ma'aikata ko mai daukar bayanan aiki menene kuma bayan waɗannan waɗanda ba mu ji ba daga wajen to abin da yake damun mu shine waye lokacin da ba a biyan mu nan mun kai hakuri muka jimre muna zuwa santa in muka zo santa akwai police da suke dan taya masu gadi gadi in mutum ya shiga zai belin dan uwan shi duk wanda yake jin wannan labarin zai zai testify cewa gaskiya ne saboda mutane da yawa suna zuwa sai sun karba ɗari biyu a gurin su tukuna su bar mutane su shiga su ga oga su karba kuma ɗari biyar wai sun dauka hoto a adada ba da kuɗin beli su suna tara kuɗi oga shi ma yana karban kuɗin beli mu kuma muna zuwa aiki kullum ba a ba mu komai kuma shi bai nema mana hakin mu ba mu dama hakin mu muke nema ba ruwan mu da kuɗin belin da yake karba ba ruwan mu da wani abu amma damuwar mu shine cewa mu mutane ne masu conscious mun muna da jin haushi da takaicin abin da ake ma mutane especially mutanen arewa mu ma 'yan arewa ne kuma su suka fi shan wuya a hannun wannan principal din kamar yadda muka ji shugaban cibiyar comrade bala musa tsoho a makon da ya gabata shi ma ya musanta zarge-zargen da ma'aikatan ke tuhumarsa da su a yau ma zai ɗaura kan irin kokarin da yi domin ganin ma'aikatan sun samu haƙƙinsu. ana nan kenan sai shi wannan president minister ya zo ya zama minister. ko da ya zama minista yana zuwa ya zo nan gidan yana zuwa magana da na fara musu magana na ce to a nan wurin kaga yanzu ma'aikatan na gaba ɗaya dukan su su yanzu kuma tun da sabkilan ta tafi har yanzu ba wanda aka biya shi ko kuma sai ya ce rubuta in kawo mishi na rubuta takarda na ba da duk complaint ɗin da yake santar nan da sunayen su da komai na tura sai da na kira su na nuna musu da kuma gana riga na rubuta yanzu zan je kai na je na kai minista ya acting ya tura ma eh, social development secretariat akan to su san yadda za su yi ko da ma employment ne yi. so ni ana cikin wannan ni ban sani ba ashe su din nan su biyar sun je sun sake rubuta wani leta daban ni ba ma sani ba acting secretary a wannan lokacin ita ne ta kira ni tace comrade mutanen ka sun sake rubuta leta fa a ah, ni kan ba zan magana ba tace a ah, to ka kyale su ba ta zamu ga yanda za yi the next thing sai aka turo committee su zo su verify su certificate din su ko da suka zo suka duba suka ce to gaskiya dukan ku ba wanda ya qualifying mu ɗauke shi employment as staff na FCT don ba ku da qualification din. Sai ta ai maganar qualification shine sun iya aikin ai kuma suna koyarwa ni na ganin ya kamata abin da suka ce su ba abin da za su iya yi. Duk da haka lokacin director ɗin kuma Salisha ko na je muka zauna da ita to madan yanzu ya zamu ya kamata ko da menene a san tun da dai suna casual amma dai a yi kokari a san yadda za a yi a dinga bin su na zo na ce musu kun gani yanda abin ne to a lokacin su kuma sai suka daina aiki sai suka daina zuwa su biyar din nan sai suka daina zuwa aiki sauran kuma suna nan suna aiki yawwa shine suka ce a wannan dalilin kai amfani da shi cewa sun yi absconding wato sun daina zuwa shi yasa aka sallame su kenan a'a ba gaskiya bane ba idean nan ba har yanzu na sake fushi na sake bi na sake bi the next minister abin da yi ni ba ma sani ba na je siyan breakfast na dawowa gate sai na ga mota na shiga hilux ni na ɗauka tax force chairman ne na na, na evacuation har da zuciya na har ga Allah na ce kai wannan mutumin zai zo da mu bayan gashi ma ba a biyan ma'aikatan banda su ba sa zuwa aiki sun kai shekara guda ba sa zuwa aiki a gidan nan sai da na shigo ina zuwa sai na ga ashe ba tax force chairman din bane na dan su muka gaisa na sai na ga sai ciro letter director of audit sun zo nan around 9 to 9:30 da safe suka shigo gidan nan sai bu cire leta sai bani leta ne yana da directing minista ya directing din shi zai auditing staff da suke gidan nan kana ji na ko ina ji so sai na ce musu to ina staff din naka waye zan kira in banda wanda suke wajen aiki eh na fita na isa na ce duk ku zo kuka zo ko da suka zo suka ce to an ai turo mu ne mu zo mu editing din ku suka cire paper da kansu suka mika mu suka ce kowa ya rubuta sunan shi ya rubuta kuɗin da ake biyan shi ya rubuta wata nawa ne ba a biya shi ba dukkansu suka rubuta kowa ya rubuta sunan shi sai da suka gama za su tafi sai na ci a ah, ranka daidai don Allah ina da wani magana magana na shine akwai mutum biyar suka ce ai sun abscondo sai na ce eh amma sun yi aiki kafin suka daina zuwa aiki suka ce ai yanzu ma bamu gansu ba nace eh haka ne nace amma ina ganin adalci shine a biya su wancan da suka yi kafin suka daina zuwa sai ce to to shikenan su waye da waye ni na dauki list din na bashi sai ce to wata nawa suka yi aiki kafin suka bari sai na ce musu wata goma kana ji na ko ina ji na ce musu wata goma suka ce to shikenan suka tafi abin su ban sa sake ji baran nan sai aka buga mu waya sai aka ce in zo office na audit director of audit akwai leta na ina zuwa kuwa aka ɗauko leta aka bani ina duba leta sai na ga recommendations na audit da suka yi minista ya approve. har ga Allah na sani wata goma da na faɗa din nan ya dai faɗa ne amma ba su yi wannan aikin wata goma ba sai na ga leta su suka rubuta abinsu suka yi recommending abin da ya kamata a yi a canta kuma suka yi recommending cewa waɗanda suka zauna 18 months ba salary kuma ba su bar aiki ba a biya su kuɗin su kuma a recommended din su suka ce waɗanda suka yi absconding a biya su arrears din su 6 months kuma a discharging din su da aka bani kenan. kasancewar kuma da bala musa tsoho bai samu damar mayar da martani ga zargin cin zarafi da keta haddin mata da aka bayyana ba idan allah ya kai mako mai zuwa za mu ba shi damar jin ta bakinsa haka kuma shirin zai garzaya hukumar raya birane ta abuja ta fcda domin mika wannan batu don neman hanyar da za a bi don warware wannan takaddama sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin nasiru adamu hikaya daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici to mahmud ga labaran a takaice da alamar sai an tafi zage na biya zaben shugaban kasar turkiya bayan da aka kasa samun wanda ya ci kuri'u masu rinjaye tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi. Ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru 20 kan karagar mulki kuma shine shugaban kasar da ya fi dadewa kan karagar mulki ya taka rawa gani fiye da yadda ake zato. Da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki bayan wata arangama ta kwanaki biyar da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa talatin da uku da kuma mutane biyu a Isra'ila. A wani al'amari wanda ya jaraba tasirin yarjejeniyar da wuri, mayakan Falasɗinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi. kafofin yada labaran falasɗina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin yayin da mayakan ke kokarin kwace a kwance makamin rokar masu sauraro baki kiɗa abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kafin nan bari mu amfani da wannan dama domin mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji sula kutigi da ke jos a jihar plateau bisa rasuwar alhaji datti wanda allah ya warsuwa a makon da ya gabata a jihar niger nigeria da fatan allah ya gafarta masa amin yanzu kan a madadin muhammad habis baballe da ya ta ni gabatarwa da kuma dadi balawai da ya hada mana shirin sai injiniyan mu daryl smith ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.